صدق الله العلي العظيم bismillahirrahmanirrahim rahmanirrahim, masu saurare assalamu alaikum hausa radio biyu ne kuka kamo daga nan birnin tehran a shirinsa na dare na yau asabar muhammad awal bauchi yake muku sallama da fatan an wuni lafiya ga jerin abubuwan da zamu gabatar muku a shirin namu na yanzu da suka hada da labaran duniya shirin ko kun san afirka a yau muryoyin masu saurare isoshin rayuwa tarbiyyar iyali da kuma duniyar mu a yau to waɗannan dai su ne da dan Allah shirye-shiryen da za mu gabatar muku a shirin namu na yanzu da fatan za ku kasance tare da mu tun daga farkon su har zuwa ƙarshen su kuma da ku ji daɗin abubuwan da za mu gabatar muku din inda halin yanzu mu fara da shirin nan na kun san ko kun san masu saurare assalamu alaikum yau asabar 30 ga watan janairun shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma sha shida ga watan jama'a thani na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 87 da suka gabata a rana irin ta yau wato 30 ga watan janairun shekara ta 1934 adolf hitler ya zama shugaban kasar jamus kafin haka jam'iyyarsa ta national socialist party ta sami rinjaye a majalisar dokokin kasar jamus tare da samun kujeru 700 a zaben da aka gudanar a shekara ta 1930 wannan ya share masa fagen zama wazirin kasar jamus sai kuma a shekara ta 1934 ya mai da kansa a matsayin shugaban kasar ta jamus ya kafa wuraren azabtar da 'yan adawar siyasa da kuma makiyansa daga nan kuma a shekara ta 1939 ya fara yakin duniya na biyu tare da kaiwa kasar hungary hare-hare an ci gaba da yakin duniya na biyu har zuwa shekara ta 1945 a lokacin da mayakan kawance suka mame kasar ta jamus sannan adolf hitler ya kashe kansa kafin ya shiga masu saurari ko kun san cewa shekaru 73 da suka gabata a rana irin ta yau wato 30 ga watan janairun shekara ta 1948 mahatma gandhi ya mutu sanadiyar harbin shida bindiga wanda wani mai tsatsarar ayan addinin hindu ya yi gandhi yana daga cikin manyan jagorori waɗanda suka shiga gaba wajen samarwa ƙasar indiya 'yancin kai daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka an haifi gandhi a shekara ta 1869 kuma yana da shahadar karatu ta digirin digirgir a fannin shari'a daga wata jami'a a kasar ingila a shekara ta 1922 turawan ingila 'yan mulkin mallaka a ƙasar indiya sun jefa Gandhi a cikin kurkuku na tsawon shekaru shida saboda ya rera take a wata shari'a da cewa ko 'yanci ko mutuwa bayan fita daga gidan yari gandi ya ci gaba da gwagwarmaya da turawan ingila ya kuma yi kokarin ganin cewa an rage sabani a tsakanin musulmi da sauran mabiya addinin hindu da suke cikin kasar ta indiya domin kada hakan ya kauda batun samun yanci daga turawa in mulkin mallaka da ƙarshe dai kasar indiya ta sami yancin kanta a shekara ta 1947 da ƙarshe masu ware ko kusan cewa shekaru 42 da biyu suka gabata a rana irin ta yau wato rana ta uku da aka fara zaman darshan wanda manyan malaman addini na kasar iran suka fara domin tilastawa firaminista shafur bakhtiyar ya janye dokar da ya kafa ta rufe filan sabka da tashin jiragen sama a kasar iran domin baiwa marigayi imam khomeini dawowa daga gudun hijira da kasar faransa ƙungiyoyi da dama a kasar ta iran sun nuna goyon bayan su ga malaman addini wanda hakan ya tilasta wa firaminista amincewa da janye dokar da ya kafa da kuma bayar da dama marigayi imam khomeini ya dawo kasar ta iran jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

To madalla bayan shirin ko kun san yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron labaran duniya wanda Tahir Amin zai karanto. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. su. allurar rigakafin cutar corona na ƙasar iran yana ba da garkuwa daga kamuwa da sabuwar nau'in cutar ta birtaniya a najeriya kuma an sami mutuwar mutane 27 saboda cutar corona a jiya juma'a a duk faɗin ƙasar Firaministan ƙasar Lebanon na Riko ya ce wa'anda suka lalata dukiyoyin al'umma a birnin Tripoli ba za su tsira daga sakamakon ayyukansu ba. yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban tawagar masana wanda suke aikin samar da allurar rigakafin cutar corona ta kasar iran ya bayyana cewa alluran da suka samar tana bada garkuwa daga kamuwa da cutar corona nau'in kasar birtaniya kamfanin dillancin labaran tasnim na ƙasar iran ya nakarto dr hassan halili yana faɗar haka a yau asabar ya kuma kara da cewa sun bijiro da jinin waɗanda suke gwajin alluran rigakafin cutar ta corona hadin ƙasar iran wato coviran barakat inda sakamakon ya nuna cewa jininsu yana tarwatsa cutan wanda ya nuna cewa allurar rigakafin yana kare mutane daga kamuwa daga cutar ta corona nau'in ƙasar birtaniya allurar rigakafin Nau'in cutar corona ta Coviran Baraka da ita ce ta farko wacce masana a ƙasar Iran suka samar an ba wa alluran wannan sunar ne daga kamfanin Barakat na harada magunguna a nan ƙasar Iran. An fara gwajin alluran ne a kan mutane a ƙasar Iran a cikin watan da ya gabata bayan da aka kammala marhalolin samar da ita daga ciki har da marhalar gwaji kan dabbobi. yawan mutanen da suke mutuwa sanadiyar cutar corona a tarayyar najeriya yana karuwa inda a jiya juma'a an sami mutane 27 wanda suka rasa rayukansu sanadiyar cutar wanda kuma wannan shine adadi mafi yawa a yini guda tun bayan bullar cutar a shekarar da ta gabata jaridar premium time ta najeriya ta bayyana cewa kafin haka a ranar 15 ga watan janairu da muke ciki mutane 23 ne suka rasa rayukansu sanadiyar cutar wanda ya nuna cewa yawan wa'anda cutar take kashewa a kowane yini yana karuwa a hali yanzu dai jimillar wa'anda cutar ta kashe sun kai 1,577 zuwa sawa 24 da suka gabata cibiyar yaƙi da cututtuka ta ƙasar najeriya wato center for disease control wato ncdc a takaice ta bayyana cewa mutane 1,114 ne suka kamu da cutar ta corona a jiya juma'a a duk ƙasar wanda ya kawo adadin wa'anda suka kamu da cutar zuwa mutum 128,674 Firayim Ministan Riko na ƙasar Lebanon Hassan Diab ya bayyana cewa cewa wa'anda suka barnata dukiyoyin al'umma a birnin Tripoli na arewacin kasar ba za su tsira daga shari'a ba jaridar al'ahad ta kasar lebanon ta nakalto hassan diab yana faɗar haka a safiyar yau asabar a birnin beirut babban birnin kasar prime minister rikon ya kuma kara da cewa zai kafa kwamiti wanda zai gudanar da bincike sosai a cikin abubuwan da suka faru a birnin na tripoli don hukunta wa'anda suke da hannu a cikin tashe-tashe hankula wa'anda suka yi sanadiyar raunata mutane akalla ɗari daga ciki har da jami'an tsaro da kuma mutuwar mutum guda wasu masana suna ganin taɓarɓarewar tattalin arzikin kasar ta lebanon da kuma dokar hana fita wacce gwamnatin kasar ta kafa don hana yaduwar cutar corona a kasar na daga cikin dalilan da suka jawo tashe-tashen hankula a birnin na tripoli a yayin da wasu kuma suke ganin wasu dalilai sun tabbatar da cewa akwai hannun wasu 'yan siyasa a cikin tashe-tashen hankulan masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran majiyan labarai da dama a kasar siriya sun ba da labarin cewa fursunonin kungiyar 'yan ta'adda ta daesh wanda ake tsare da su a gidan yarin komat al bulgar da ke gabashin garin ashadadi a lardin hasaka sun yi bore inda suka kona abubuwa da dama a cikin gidan yarin shafin yada labarai na yanar gizo mai suna cibiyar labaran yaƙi na ƙasar syria ya bayyana cewa gidan yarin wanda yake ɗauki da fursunoni na ƙungiyar daesh kimani dubu biyar yana ƙarƙashin kula na wata ƙungiyar 'yan ta'adda wacce take samun goyon bayan amurka wacce kuma ake kira ƙasat a takaice labarin ya kara da cewa mayakan ƙungiyar kurdawa ta ƙasat sun yi wa gidan yarin ƙawanya don hana fursunonin na da'ish arcewa daga gidan yarin tashar talabijin ta almayadin ta ƙasar lebanon ta bayyana cewa a cikin watanni uku na ƙarshen shekarar da ta gabata an ga sojojin amurka suna ɗaukar wasu daga cikin mayakan na da'ish don yin amfani da su wajen yakar sojojin ƙasar syria a yankin kotun ladabtarwa ta kungiyar fifa ta ɗage wa shugaban hukumar wasannin ƙwallon kafa ta nahiyar afirka ahmad ahmad kafa don ba shi damar shiga cikin zaben shugaban hukumar wanda za a gudanar a cikin watan maris na wannan shekarar jaridar freedom time ta najeriya ta bayyana cewa a jiya juma'a ce kotun ladabtarwar ta hukumar wasannin kwallon kafa ta duniya wato cas a takaice ta ba da wannan sanarwar ta kuma kara da cewa saboda barnan da za a yi wa ahmad idan an hana shi shiga takarar shugabancin kungiyar barna ce wacce ba za a iya gyaran ta ba kotun ladabtarwar tana ganin za ta ɗage masa kafa har zuwa bayan zaɓen ranar 12 ga watan maris na wannan shekarar kafin haka dai hukumar fifa ta haramta wa ahmad ahmad shiga cikin harkokin wasanni na tsawon shekaru biyar daga watan nuwamban da ya gabata saboda wasu laifuka wanda hukumar take zarginsa da su masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To Tahir Amin kenan ya fasara da kuma karanto muku labaran duniya daga nan Hausa Radio BOH a nan birnin Tehran. To yanzu kuma sai mu je ga sauran shirye-shiryen da suka sauro mana inda za mu fara da shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwa da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu tabo batun wani rahoton sirri na Majalisar Ɗinkin Duniya ne da aka bankado kan yadda ƙasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa take aikewa aikewa da makamai ga bangaren General Halifa Haftar da ke yakar gwamnatin haɗin kan ƙasar Libya. Da ni Sunusuwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. kafar watsa labaran kasar amurka na bloomberg bisa dogaro da wani rahoton sirri da ya samu daga bangaren majalisar ɗinkin duniya ya watsa rahoton cewar ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa tana amfani da hanyoyin sirri wajen aikewa da makamai ga general halifa haftar jagoran tsaffin sojin ƙasar libya da ke ƙarƙashin gwamnatin libya mai matsuguni a yankin gabashin ƙasar domin yakar gwamnatin haɗin kan ƙasar libya ƙarƙashin jagorancin firaminista fayyaz sarraj mai samun goyon bayan ƙasashen duniya lamarin da yake matsayin karya dokar takunkumin hana shigar da makamai zuwa cikin ƙasar libya da majalisar ɗinkin duniya ta kakaba kan ƙasar ta libya a rahoton da kafar watsa labaran ta bloomberg ta nakalto daga jami'an diflomasiyyar da suka yi ido biyu da rahoton sun bayyana cewa tawagar kwararrun majalisar ɗinkin duniya da aka ɗora mata alhakin sanya ido kan ganin an kiyaye dokar takunkumin da aka kakaba kan hana shigar da makamai zuwa cikin ƙasar libya tana gudanar da bincike kan yadda ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta yi safarar makamai ta hanyar sama har sau 37 zuwa ƙasar libya a cikin watan janairun shekarar da ta gabata ta 2020 kafar watsa labaran ta bloomberg ta kara da cewa rahoton sirrin an miƙa shi gaban kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya kuma yana ɗauke da cewa an bi hanyoyi daban-daban wajen aikewa da makaman domin ɓadda kama kamar kamfanonin kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa zuwa kasar kazakistan zuwa british virgin island kafin su shiga hannun general halifa haftar a kasar libya wannan rahoton sirri ya zo ne bayan wani rahoto da ya bayyana a cikin watan yunin da ya gabata na wannan shekara cewa an tura sojojin haya da aka ɗebo daga kasashen yammacin turai zuwa ƙasar libya domin taimakawa sojojin general halifa haftar a yakin da suke yi da gwamnatin haɗin kan ƙasar libya wannan rahoto ma an nakalto shi ne daga jami'an diflomasiyya da suka yi tozali da rahoton ƙwararrun majalisar ɗinkin duniya masu sanya ido wa kan takunkumin da kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya kakaba kan ƙasar libiya. kafar watsa labaran bloomberg bisa dogaro da rahoton majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewar sojojin hayar na kamfanonin lancaster sis dmcc da na opus capital asset limited fze ne a matsayin matakin mai da martani bayan bullar wannan rahoto memba a majalisar shugabancin gwamnatin haɗin kan ƙasar libya muhammad ammari zayat ya buƙaci majalisar shugabancin ƙasar da ta kira zaman gaggawa na majalisar ministocin ƙasar libya domin ɗaukar matakin yanke duk wata alaƙar jakadanci da ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa tare da bayyana ta a matsayar ƙasa da take yaƙar libya kamar yadda ammari ya buƙaci ɗaukar ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa a matsayar ƙasar da take nuna ƙiyayya ƙarara ga libya kuma take yaƙi a fili da ita a cewarsa har ila yau amma ya kara da jaddada cewar kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa tana da hannu dumu-dumu a zubar da jinin al'ummar libya da rusa shugabancinta da kafa sansanin soji domin wuce gona da iri kan kasar da ke ta hurumin sararin samaniyarta da kuma shirya makarkashiyar kifar da halattacciyar gwamnatin kasar a nata bangaren majalisar shugabancin libya da gwamnatin kasar sun buƙaci a tursasawa kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta biya A kuɗin diya kan irin hasarorin da aka samu a Libya na rayuka da na dukiyoyi, kuma cibiyoyin tsaron Libya su gudanar da mu'amala da haɗaɗɗiyar daular Larabawa a matsayar makiya da take aiwatar da kashe-kashen gilla kan al'ummar Libya. har ila yau jaridar observer ta kasar libya ta habarta cewa mahukuntan kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa sun buƙaci shugaban rundunar sojin kasar sudan muhammad hamdan hamidati kan ya aike da sojojin sudan dubu ɗaya da ɗari biyu zuwa kasar libya domin taimakawa rundunar general halifa haftar a yakin da yake yi da gwamnatin haɗin kan kasar libya da ke da matsuguni a birnin tripoli fadar mulkin kasar a cewar majiyar hakika hamidati ya amince da buƙatar kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa larabawa duk da rashin amincewar wasu daga cikin mahukuntan kasar sudan musamman matakin da kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta ɗauka na yin gargaɗin yanke taimakon kuɗaɗe da take gabatarwa ga ɓangaren sudan sakamakon haka t ya fara aikewa da sojoji zuwa libya ta hanyar kasar eritrea domin gujewa fuskantar hari daga ɓangaren masu adawa da rundunar haftar bayan wani lokaci ɗaruruwan sojojin sudan sun taru a garin sirt na ƙasar libya inda suka haɗe da mayakan garin bogarin da general halifa haftar ya yi amfani da su wajen ƙoƙarin mamaye garin da nufin samun kusanci da garin misrata domin samun sauƙin harba makamai masu linzami kan rundunar sojin gwamnatin haɗin kan ƙasar libya kamar yadda general haftar ya jibge wasu daga cikin sojojin sudan a yankin rijiyoyin man fetur na kasar domin kare cibiyoyin mai yayin da ya tura wasu zuwa yaƙi a yankin kudancin birnin tripoli fadar mulkin kasar ta libya wata majiya mai adawa da matakin da general hamidati ya ɗauka na tura sojojin sudan zuwa kasar libya ta bayyana cewar bayan kashe da dama daga cikin sojojin kasar sudan a libya sauran sojojin sun bi jirewa umarnin general hamidati sakamakon haka wasu majiyoyi suke cewa sudan ta yi amfani da filin jirgin saman kasarta wajen gudanar da jigilar ɗaruruwan sojojin haya zuwa libya domin mai gurbin sojojin gwamnatin sudan saboda tawayen da suka yi kwararrun majalisar ɗinkin duniya masu sanya ido a sudan a wancan lokaci sun bayyana cewa an yi amfani da 'yan tawayen yankin darfur da ke yammacin ƙasar sudan wajen taimakawa general halifa haftar a libya a matsayin sojojin haya inda 'yan tawayen suka amince domin samun damar mallakar makamai da kuɗaɗe a libya hakanan wasu rahotanni suna bayyana cewa ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta yi amfani da fararen hulan ƙasar sudan sudan a matsayin sojojin haya a yaƙi a libya da yemen kamfanin black shell ne ya ɗauki nauyin kwaso ɗaruruwan fararen hula a sudan da sunan samar musu da ayyukan yi a ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa a matsayin gudanar da gadi a asibitoci da cibiyoyin kasuwanci inda a ƙarshe aka ba su horon soji domin gudanar da yaƙi a ƙasar libya memba a majalisar shugabancin gwamnatin haɗin kan ƙasar libya muhammad amari zayat ya bayyana cewa cewa gwamnatin libya ta taba neman gwamnatin sudan da ta mata bayani kan yadda ake samun 'yan kasarta a cikin sahun sojojin haya da suke yakar gwamnatin haɗin kan ƙasar libya musamman bayan kama wasu tare da tsare su a gidajen kurkuku a lokacin da suka kawo farmaki kan birnin Tripoli fadar mulkin ƙasar Libya inda majalisar shugabancin Sudan ta kora cewa tana da masaniya kan tura sojojin haya daga Sudan zuwa cikin ƙasar ta Libya amma ya ƙara da cewa a wancan lokaci bayan gudanar da bincike kan sojojin hayar da suka fito daga ɓangaren Sudan sun yi furici da cewa ƙasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa ce ta ɗauki nauyin turo zuwa Libya domin gudanar da yaƙi a cikin cikin sahun sojojin General Halifa Haftar a rahoton da gidan talabijin na Al ya watsa ya bayyana cewa a wani gumurzu da aka yi tsakanin sojojin gwamnatin haɗin kan ƙasar Libya da mayakan General Halifa Haftar a watan Maris na shekarar da ta gabata ta 2020 a yankin kudancin birnin Tripoli farar mulkin ƙasar Libya an kama 'yan ƙasar Sudan 24 a matsayin fursunonin yaƙi tare da tabbatar da cewa su mayakan kungiyar janjawid ne a sudan da aka turo domin taimakon janaral halifa haftar kuma an halaka biyu daga cikinsu a nashi bangaren rundunar sojin janaral halifa haftar da ke yaƙi da gwamnatin haɗin kan ƙasar libya ya yi allah wadai da yadda wasu gwamnatoci suke ɗaukar matakin tura dubban sojojin haya zuwa cikin ƙasar libya domin taimakawa gwamnatin haɗin kan ƙasar musamman ma'aikatar tsaron ƙasar amurka ta pentagon a zamanin shugabanci gwamnatocin Donald Trump da gwamnatin Turkiyya musamman yadda suke turo 'yan ta'addan ƙungiyoyi masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama cikin Libya daga Siriya irin mayakan ƙungiyar Da'ish da Jibhatun Nusra lamarin da zai iya zama babban hatsari ga ƙasar ta Libya kuma ƙasar Masar ma ta taɓa kokawa kan yadda Turkiyya take tura sojojin haya zuwa cikin ƙasar Libya domin tsoron kada matsalar ta shafe ta musamman masu tsauran ra'ayin addinin Islama islama kuma kungiyoyi da duniya ta yi shaidar 'yan ta'addan ƙasa da ƙasa ne sakamakon haka rikicin ƙasar libya yana ɗauke da tarin matsaloli masu yawa kuma tsoma bakin ƙasashen waje a harkokin cikin gidan ƙasar yana daga cikin dalilan hana cimma matsaya ɗaya kan sulhunta tsakanin al'ummar ƙasar masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu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 shirin Afirka yau kenan kuka saurara yanzu kuma sai mu je ga shirinmu na gaba shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. sauraron Radio Hausa VOH barkanku da sannan ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH daga nan Tahiran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullun har ma da sada zumunci. To da yake muna karshen mako yau rana ce da za mu zakulo wasu daga cikin sakonnin ku na gashe-gashe ma'ana da sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. To ba tare da dogon surutu ba bari in barku da malami na farko a cikin 纷争。 Assalamu alaikum Radio Mare Musulunci Tehran ina muku fatan alkhairi da ku da ma'aikatan ku da farko dai suna na shugaba Iliya Mai Kanti da Shayi Garkin Daura a tarayyar Nigeria. Ku ba ni dama dan Allah in mika gashe gashe na ga yan uwa da amanan arziki. Eh, ina ga da isu madatte da magaran akwai sunusi shi ma anan da magaran madatte akwai alaran matsatsawa hana shanya anan da magaran Alhaji Musa Garo wanda yake Kaduna ba zan manta da malam malam shugaba malam malam mai zanen hula wanda yake garin gwalalo akwai zane da alife tifuwa wanda yake midik akwai alasan tayar son problem wanda yake garin filinge alhaji ila hakimi babban katami na biyu kasar buza jamhuriyar nijar shi ma ana masa fatan alkhairi ba zan manta da mustapha ranki likitan dabbobi a nan garkin daura akwai mamman walikiya wanda yake nan garkin daura akwai sila naira mai nama shi ma a nan garkin daura yake ina muku fatan alkhairi da duk wanda yake cikin wannan gida ina musu fatan alkhairi ina godiya radio taharar murya musulunci sunana shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura radio iran da ke birnin tahiran assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana su madatai da magaram jamhuriyar nijar a yau na shigo shirin ne dauke da sakon gaishe gaishe na farko ina gaida isuhu madatai da magaram ina gaida leturo mai isans bakin asibitin dutse da magaram na agwa mai faci bakin asibitin dutse da magaram ina gaida maji soja mai adaidaita da magaram ina gaida babaya gambo an gwar kayya wanda yake tumniya ina gaida babaya lefe da magaram ina gaida tahir m tahir jambudo jihar kano ina gaida ilyas yakuba jigawa ita su dau ina gaida iliya mai kanti da shayi garkin daura daga karshe ina gaida ciyaman shirin hassan barka da dukkan ma'aikatar radio bo heads ku tashi lahiya mai magana sanusi madatai da magaram jamhuriyar nijar assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu wannan majumu'a ta mai albarka ta gidan rediyon boh hausa tehran mai magana shugaban kungiyar asusun reshen mai lau abban wanda aka fi sani da adam sitartar ina son mika sakon gaishe gaishe na na wannan mako da fatan kowa zai saurara lafiya to ina farko dai ina gaisa tahir m tahir jambulo <laughs> sai isufu dila mai matsatai eh, ina masa fatan alkhairi sai isufu mai maɗabtai, sai Iliyasu M Iliyasu ina gaida Kadora Diga ga ɗan Fulanin Warji sai Isa Jikan mai saje sai kuma abokanai na nan Chadi kamar Firzan Hussein shugaban ƙungiyar Asusu Reshen lau na cikin birni gaba ɗaya da kewaye da kuma ainihin shugaban Asusu na gaida kaina da kaina kenan. <laughs> to fatan dai za a yi ƙarshen mako lafiya mai gaida ku shugaban ƙungiyar Asusu mai lau a Banjumma. Assalamu alaikum VOH Hausa Tehran. Mai magana ne Alkasim daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar. A yau za ni gaida 'yan uwa da amunan arziki wanda suke shigowa cikin wannan gida mai taron albarka. To farko dai ina gaida mamman Biniya Yakuba a washe a Tawa. Ina gaida eh, Toro mai Esans a bakin likitan dutse da magaram. Ina gaida eh, na agwa a inda yake nan shi ma a Zander. Ina gaida eh, Ilyas Agades. Ina gaida Banzema Agades Nijar. Ina gaida Jamal muhammed agadas ina gaida mai gabatar da wannan shiri hassan barka mai sauraron ku ne alkasim daga nan agadas niger sashen hausa na radio tahiran a tashi lafiya to da fatan dukkanin waɗanda ka kai da sun ji sakonka kuma ina ga kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku ai ƙarshen mako lafiya to bayan shirin muryoyin masu saurare yanzu kuma sai mu na gaba kisoshin rayuwa Ayi saurare lafiya Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. mu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da Stanley Rastan na Atula Shahid Matahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi. Da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata mun kawo wasu al'amura da suka auku bayan wafatin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya kai ga rabuwar kan al'ummar musulmi tsakanin mabiya Ali ibn Abi Talib alaihi salam da kuma mabiya khalifa na farko waɗanda suke da iko kan al'amuran musulmi bayan wafatin sa wa'annan abubuwa masu muhimmanci sun kai ga abin da ake kira yakin wa'anda suka yi ridda da kuma wa'anda suka ibada zakka bayan wafatin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ga halifa na farko don haka a yau za mu fara da kisar abubuwan da suka faru a yaƙe-yaƙin masu ridda da kuma waɗanda suka ƙiba da zakka ga khalifa na farko da farko allah ya yi maganar masu ridda bayan wafatin manzon allah sallallahu alaihi wa a cikin suratu al imran inda yake cewa muhammadu bai kasance ba face manzo hakika wasu manzanni sun shuɗe gabaninsa shin idan ya mutu ko aka kashe shi za ku juya kan ku to duk wanda ya juya kan dugadugansa ba zai cuci Allah da komai ba da sannu Allah zai saka wa masu godiya suratu Ali Imran aya ta da 144 wannan ayar tana magana dangane da ridda ko kuma fita daga addinin musulunci cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan wafatinsa saboda da dama daga cikin wasu kabilun larabawa sun shiga musulunci ne don ba su da karfin yakar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don haka bayan wafatinsa sun yi ridda sun kuma bar addinin musulunci kafin haka mun bayyana cewa wata mata wacce wacce ake kira saja ta bayyana kanta a matsayin annabiya jim kaɗan bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har ila yau da kuma wani wanda ake kira musailamatul kazzab shi ma ya bayyana cewa shi annabi ne duk da cewa shi kam ya fara haka tun kafin rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam khalifa na farko ya yaƙi wa'annan mutane da kuma wasu wanda suka yi ridda bayan da al'amura suka tabbata a gare shi kuma ya sami nasara a kansu sai dai banda wa'anda suka yi ridda wanda kuma halifa na farko ya yaƙe su akwai kuma wa'anda suka ƙi bawa khalifa abubakar zakkansu saboda sun ji manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa a ranar gadir kan cewa ali na abi talib alaihi salam shine magajinsa a bayansa daga cikin su akwai wani babban sahabi manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ake kira malik dan nuwaira kafin wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dai Malik dan Nuwaira shine wakilin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na karban zakka akan mutanensa bayan wafatin sa ya ki amincewa yayi wa khalifa na farko bai'a ya ki kuma bashi zakkan mutanensa a lokacin da khalifa na farko ya ji labari sai ya aika wata runduna karkashin jagorancin Khalid bin Walid wanda a lokacin da ya isa garin Bani Rabi garin su Malik kenan sai ya sami dukkaninsu suna gidajensu a lokacin lokacin da azahar ta yi sai suka fita suka yi kiran sallah suka shiga masallaci suka yi sallah amma duk da haka tun da khalid ya san cewa malik bai yarda da khalifancin halifa na farko ba sai ya sa aka kama su aka kashe su aka yanke kansa aka raba da jiki sannan khalid ya hada kan malik da wasu mutanensa da ya kashe ya yi murhu da su banda haka khalid ya kama matar malik mai suna ummu tamim ya yi mata fyaɗe a daren da ya kashe mijinta a daidai lokacin da khalid yake yin haka wasu sabon da suke tare da shi waɗanda suka hada da abdullahi dan umar da kuma abu katada duk sun bayyana rashin amincewansu da abubuwan da yake yi yi a bani rabi da farko ya kashe su bayan sun yi sallah wanda ya nuna cewa ba su yi ridda ba sannan ya kwana da matar malik wacce take da tsananin kyawun halitta a daren da ya kashe mijinta banda haka ya yi murhu da kawo kan wasu su a lokacin da suka koma madina khalifa na biyu umar bin khattab shine ya fara gamuwa da khalid bin walid inda yake ce masa za mu jefe ka har ka mutu ka kashe musulmi sannan ka yi zina da matarsa a daren da ka kashe mijinta amma khalid bin walid bai bashi amsa ba har sai da ya je gaban khalifa na farko farko ya faɗa masa abin da ya faru sai halifa abubakar ya ce khalid ya yi ijtihadi ya yi kuskure don haka ba za a jefe shi ba banda haka a lokacin da dan uwan malik mai suna mutammim ya zo halifa abubakar ya sa aka biya shi diyar jinin dan uwansa malik daga baitul mali na musulmi sannan ya sa aka saki dukkanin mutanen kabilar sa ta bani rabe ibnu asir malamin tarihi ya kawo wannan labarin kamar yadda muka zo da shi a cikin littafin tarihinsa masu sauraro a nan zamu da sa'a cikin shirinmu na yau sai kuma wata fitowa idan Allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh madala shirin kiso shirin wakin na kuka saurara yanzu kuma sai shirinmu na kusan karshe wato shirin nan na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali masu raro barkamu da warhaka kuma barkamu sake saduwa da ko a cikin shirin na tarbiyyar iyali shiri da a ciki muke yin dubi kan hakokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntuɓar masana da manzarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da yake zuwa muku daga nan radiyon BOH karkashin Hausa TV da ke nan binin Tehran ta kasar Iran da ni awal kunye ke jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan zuwa kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a yau. yara a shirin namu na yau za mu ci gaba ne da sauraron shehun malami muhammad sale lezare da ke birnin yamai ta kasan nijar inda zai ci gaba da yi mana bayanin sakon hakoki daga littafin nan na risatar hukuk na imam zainul abidina na imam husaini alaihi salam da kuma yadda iyali ya amfana da shi yau malam zai ci gaba ne kan haƙƙi na goma sha biyar kan malami shugaba a fannin ilimi muna sauraron malam أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطافرين سيما صاحب الأسر والزمان أرواحنا له فداء yan uwa masu girma da mutunci masu jinmu da shauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala mai yawan rahama da jin kai mahalaccin kowa da komai wanda shi ya ba mu damar ikon wasala karatunmu a cikin littafin gursatul hukuk na maulana aliyu zainul abidi na dan imam Hussaini alaihi kuma haƙƙi na goma sha biyar haqqul mu'allif lana lizin labidin alaihi salam yake cewa wa amma haqqul mu'allim ko wa amma haqqu sa'isuka bil ilmi shugabanka malaminka ne shugabanka ta hanyar ilimi shugabanka mai kula da sha'anin iliminka mai karantar da kai to yana da haƙƙi da ya rataya a wuyanka wajibinka ne ka kiyaye wajibinmu ne mu kiyaye ya ce haƙƙinsa na farko fatta'azimu lahu wa tawqir le majlisihi haƙƙin malami na farko mai karantar da kai a same ka kai mai girmama malamin ka ne ka girmama koiman ilimin da yake karantar da kai ka girmama malam ka girmama majalisinsa na ilimi wa husnul istima ilai ka zama mai kyakkyawan sauraro zuwa gare shi lokacin da yake ba da darasi wala iqbalu alai ka fuskance shi gaba ɗaya da hankalinka da tunaninka don me don ka fahimci abin da yake karantar da kai wani mai hikima yake cewa kullil mu'allama wasfahul innal mu'allama wasfahul majula kadal mu'allama an yakuna rasula shi malami mai karantarwa duk abin da ke karantarwa abin da ke siffatawa gare ka kai wanda yake karantarwa naɗawa kake aiko kinan mai karantarwa ya yi kusa ya ɗauki matsayin wanda za a ce manzo ne da ya zo da saƙo to don haka dole ka girmama shi ka girmama majalisinsa ka zama mai kyakkyawan sauraro da miƙa hankali da fuskantarsa wal ma'unatu lahu ala nafsika fi malaginan anhu kuma ka yi ƙoƙarin taimaka masa shi malam ka taimaka masa da me ka taimaka masa da kulawa da kanka a dukkan abin da ake bukata. Bayan ga lahu aqlan kinan kada ya zama lokacin da yake karantarwa hankalinka yana wani waje a'a ka kula sosai ka saurari abin da ake karantar da kai. Wa tahdurahu fi fahmika kuma abin da malam yake karantarwa ka kasa shi a cikin fahimtarka. wato zaki lahu kalba ka tsarkake masa zuciyarka Wata lahu basra kun yi kiɗan yara. A kun masu kada da shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan radion boh da ke karkashin hausa tv a nan birnin tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan hakkin yadda za a share basira don darasin malam ya samu wurin zama da fatan zai amfani da iyalai kuma ka share masa basirar ka ta inda zai darasinsa zai samu wurin zama ka zama ka tsarkake masa zuciyarka ka tsarkake masa ruhinka don karatunsa darasinsa ya samu wurin zama a cikin ruhinka ta me ta wace hanya tarkin lazzat wa naqsi shahawat karka ce karatu kake nema a wajen malam amma kuma kana so ka yi rayuwa irin ta jin daɗi da morewa da shakatawa ba zai yiwu ba dole ka rage neman jin daɗi ka ƙanƙanta shi yawan amfani da sha'awa wa an na annaka fi ma alfa ilayka rasulahu ila ma ila min ahal jahi kuma ka sani kai jikada ne na malam wanda kai za ka ɗauki abinda ya karantar da kai ka isar ma waɗanda ba su san wannan karatun ba kenan wajibinka ne lokacin da kake a gaban malaminka ka nitsu da kyau ka girmama malam ka girmama darasinsa ka ba bashi sauraronka kunnanka da jinka ka fuskance shi da zuciyarka da hankalinka ka zama mai iya kiyaye abin da yake karantar da kai ka fahimta don ka isar ma wasu kuma ka zama mai riƙe amana abin nufi yanda ya karantar da kai kai ma ka karantar da wani ka isar ma wani yanda ka kaji yanda ka fahimta kar ka ha'ince shi ka faɗi abin da bai faɗi ba kada ka yi masa sharhi abin da ya faɗa ka ce a'a kai ƙarin bayani ƙarin bayani ka kada ya fita daga cikin usulubin da shi yake magana kansa ka faɗi iya abin da ya faɗa maka ka nemi taimako a wurin Allah ya zama baka saba ba kenan haƙƙin malami mai karantarwa girmamawa girmama shi girmama karatun mai da hankali a wajen shauraro kulawa da yin karatun ka kula masa kanka a wajen cin halal da shan abin da yake halal da tsarkake zuciyarka da tsarkake rufinka kada ka gurɓata masa rufinka da cin abin da ba halal ba hakkin malam ne wannan sannan kuma ka iya ɗaukar saƙonsa ka isar ma wayanda su ba su zo makarantan ba abin nufi kai ka zama ma malam jikada wanda abin da ka karanta a wajen malam za ka iya isar da shi a wajen wayanda ba su ji wannan karatun ba amma kuma ka isar da shi a yanda ka same shi daga wajen malam don haka ya zama dolinka wajibinka ne a lokacin da malamin yake karantar da kai to ka nitsu da kyau don ka me ka fahimci abin da yake karantarwa abin da yake faɗa abin da baka gane ba ka tambaye shi ya maka ƙarin bayani ba kai ne za ka yi masa ta'aliki ka ce kaza kaza yake nufi ba sannan kuma ka isar ma wa'yanda su ba su zo ba ka kiyaye wannan amana to idan ka yi haka tabbat ka ɗauki hanyar kiyaye haƙƙin malaminka wani mai hikima yana cewa da malami mai karantarwa da likita mai ba da magani dukkaninsu aikin su ba zai ba da natija ba matuƙar kai ba ka ɗauke su a matsayin komai ba sallallahu ta'ala ala khairu halkihi muhammad wa alibaitihi baitihi at-tayyibin at-tafirin siyama sahibul asr wa zaman arwahuna lahu fida to ga shi yau ma dai malam ya saki jiki da bayani sai dai kuma za mu dan sa masa wakafi a nan a maimakon hausa tv da ke karkashin a maimakon sashen hausa na boh da ke karkashin hausa tv a nan birnin tehran muna kara yin godiya ga shehun malami muhammad salih zare da ke birnin yamai ta kasar nijar da wannan dimin lokaci nasa da ya taimaka ya bamu allah ya saka mana da alheri da kuma kara masa karfin jiki ni ni awar kunya da na shirya na kuma gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Shirin tarbiyyar iyali na kuka saurara yanzu kuma sai mu je ga shirinmu na karshe a daren na yau wato shirin na duniyarmu a yau a yi saurare lafiya. mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurar haka da kuma sake saduwa da mu a wani shirin na duniyar mu a yau. Shirin Radio Hausa VOH da ke sharhi ko tattaunawa da masana kan wani batu da ya dawo hankali a wannan duniyar. To a shirin namu na yau za ku ji yadda har yanzu da sauran akaba game da batun warware takaddamar da ke tsakanin Iran da kuma Amurka game da yarjejeniyar nukiliyar da manyan kasashen duniya suka cimma da Iran din a shekarar dubu sha biyar Hassan barka ne ke muku sallah sallama da fatan kuma za ku kasance a tare da mu. To madalla halin da ake ciki iran ta yi watsi da sanarwar sabuwar gwamnatin amurka na cewa ita ce ya kamata ta dawo a cikin yarjejeniyar da aka cimma da ita kafin amurka ta sake dawowa a ciki sabon sakataren harkokin wajen amurka ne ya bayyana hakan inda ya bukaci iran da ta dakatar da duk wasu matakai da ta ɗauka game da yarjejeniyar ta dubu biyu da sha biyar kafin amurka ta sake dawowa a cikin ta da yake mai da martani ministan harkokin wajen kasar ta iran muhammad jawar zarif ya ce amurka ce ce ya kamata ta dawo a cikin yarjejeniyar bayan da tsohon shugaban amurka donald trump ya fice daga cikin yarjejeniyar da kuma kakaba wa iran da takunkumin tattalin arziki ne makontan tehran suka dawo matakin jingine aiki da wasu sharuɗa da yarjejeniyar ta dubu da sha biyar ta kunsa musamman game da batun tace sinadarin uranium inda yanzu haka iran din ke tace uranium ɗinta a kashi ashirin cikin ɗari. bayan dai da trump ya sha kayi ne a zaben shugabancin amurka makontan tehran suka ce a shirye suke su takaita shirin na nukiliya idan gwamnatin biden ta ɗage masu takunkumin da kuma dawowa a cikin yarjejeniyar sai dai ɗan lokaci kaɗan bayan bayanan sakataren harkokin wajen amurkar anthony blinken na cewa dole iran ta dakatar da duk wani aikin da take na tace uranium iran ta ce tuni ta yi nisa game da wannan shirin don kuwa yadda take tace uranium ɗin ya linka kusan sau biyu kan yadda aka tsara tun da farko iran ta kuma bayyana cewa idan ba a dage mata takunkuman tattalin arziki da aka kakaba mata ba nan da makonni uku za ta takaita sanya ido na hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya cewa da iaea e sannan nan da watanni uku za ta kafa sabbin na'urorin tace uranium dubu guda a tashar karkashin ƙasa ta fardo wannan dai ya nuna har yanzu da saurar na akaba game da takaddamar da ke tsakanin amurka da kuma iran game da yarjejeniyar ta 2015 a yau yadda iran ke tace uranium ya dara fiye da yadda take yi gabanin cimma yarjejeniyar ta 2015 daga masana na ganin za a iya warware wannan takaddama idan mahukuntan washington suka dawo cikin yarjejeniyar tare da dakewa iran takunkumi idan har kuma sauran bangarorin da suka rage a cikin yarjejeniyar suka ki taimakawa iran sayar da man fetur dinta iran za ta kara matsin lamba na hana hukumar hana yaduwar makaman nukiliya ta duniya gudanar da bincike a cibiyoyinta na nukiliya kasashen turai da suka rage a yarjejeniyar da suka hada da faransa jamus da kuma burtaniya na son a faɗaɗa batun ba wai ya takaita ga nukiliya ba har zuwa makamai masu linzami na iran da kuma siyasar ta a yankin batun da iran ta ce ba zai taɓa faruwa ba don kuwa ba za ta taɓa tattaunawa ba akan wata sabuwar yarjejeniya balima a ɗauko batun makamanta na kariya jamhuriyar musulunci ta iran dai ta ce za ta kafa na'urorin tace uranium samfuran irm2 guda dubu a cikin watanni uku masu zuwa a tashar nukiliyar nantas da yake sanar da hakan kakakin hukumar makamashin nukiliya ta kasar iran behrouz kamal ya ce hukumar ta gama duk wani shirinta kamar yadda jagoran jun halin musulunci na kasar ya bayar da umarni Mr. Kamal Bandi ya ce duk waɗannan ayyuka ana yin su ne da kayayyakin da Iran ta kera da kanta kamar yadda ya faɗa wa 'yan jarida yayin ziyar da shugaban majalisar dokokin ƙasar Muhammad Bakir Kalibab ya kai a tashar Fardo ranar Alhamis. A kwanan baya ne Iran dai ta sanar da fara tace sinadarin uranium zuwa kashi 20 cikin 100 a tashar ta Fardo bayan da majalisar dokokin kasar ta buƙaci hakan iran ta kuma yi barazanar rufe tashoshin nukiliyar ta ga hukumar hana yaduwar makaman nukiliya ta duniya iaea e idan dai amurka ta yi kunnen uwar shegu game da buƙatar ɗage mata takunkumi jami'an kasar iran dai da dama na ci gaba da mayar da martani game da furucin sabon sakataren harkokin wajen kasar ta amurka kakakin tawagar kasar iran a majalisar ɗinkin duniya ya mai da martani wa sabon sakatar harkokin wajen kasar ta amurka dangane da yarjejeniyar nukiliyar sa, ali reza mir yusafi ya bayyana cewa amurka ce ta fice daga yarjejeniyar sannan ta yi watsi da kudirin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya mai lamba 22-31 wanda ya tabbatar da yarjejeniyar da haka dole ne amurka ta ɗaukewa kasar takunkuman da ta ɗora wa kasar sannan ta koma cikin yarjejeniyar jakadan iran a majalisar ɗinkin duniya majid ta rafanshi ya bayyana cewa tehran tana jiran sabuwar gwamnatin amurka ta ɗage takunkuman zaluncin da gwamnatin da ta shuɗe ta ɗora wa ƙasar sannan ta sake dawowa cikin yarjejeniyar rabanshi ya bayyana haka ne ranar litinin a yin wata hira da tashar talabijin ta nbc sannan ya kara da cewa gwamnatin kasar iran ba za ta yi wani abu ba sai in amurka ta cire mata takunkuman tattalin arziki sannan ta koma cikin yarjejeniyar wace ta fice daga cikin ta a shekarar ta 2018 jakadan ya kara da cewa gwamnatin amurka tana da zaɓin yin abin da ta ga dama amma iran ba ta gaggawa kuma tana da abubuwa da dama da za ta yi idan hakan bai faru ba shi ma da yake bayani kan wannan batu tun ma kafin a rantsar da sabon shugaban amurka jagoran jun juhal musulunci na iran ayatollah said ali hamenei ya ce ba sa gaggawar neman amurka ta koma cikin yarjejeniyar nukiliyar da suka cima da manyan kasashen duniya janye takunkuman da tsohon shugaba trump ya kakaba wa iran shi fi mahimmanci ba komawar amurka cikin yarjejeniyar ta 2015 ba in ji jagoran juyin juhalin kasar ta iran a shekarar 2018 donald trump ya janye amurka daga yarjejeniyar nukiliyar ta iran tare da sake lafta mata takunkuman karya tattalin arziki matakin da ya kara tsamin dangantaka tsakanin kasashen biyu inda kuma kasar iran din ta fara bujurewa wasu bangarorin yarjejeniyar nukiliyar ciki har da kara matakin tace makamashin uranium Trump ya bayyana janye kasarsa a lokacin daga cikin yarjejeniyar nukiliyar ta Iran saboda abin da ya kira kurakuran da ke ciki yayin da ya bayyana kakaba wa kasar sabbin takunkuman karya tattalin arziki yayin bayyana dalilin ɗaukar matakin tsohon shugaban ƙasar ta amurka donald trump tun farko ya ce ba a kulla yarjejen ta hanya mai kyau ba ganin yadda iran ke ci gaba da yi wa duniya barazana da kuma goyon bayan ayyukan ta'addanci ya ƙara da cewa za mu ƙaddamar da shirin takunkuman karya tattalin arziki mafi girma akan iran duk wata ƙasa da ta taimaka wa iran a cewarsa a lokacin wajen shirin samun makamin nukiliyar ta za ta fuskanci takunkumi mai ƙarfi daga amurka gabanin wannan mataki na tsohon shugaba trump manyan kasashen duniya da majalisar ɗinkin duniya sun buƙaci da ya mutunta yarjejeniyar musamman ma ganin yadda iran ke cika sharuɗan da aka gindaya mata a lokacin ganin yadda amurka ta fice daga yarjejeniyar da kuma yadda sauran kasashen da suka rage a yarjejeniyar musamman na turai suka kasa taba hukumai akan takunkuman da amurka ta kakaba wa iran daga bisani dai iran din a watan mayu na shekarar 2019 gwamnatin kasar iran ta sanar da dakatar da mutunta wasu daga cikin alkawarin da ta dauka a yarjejeniyar ta nukiliya da ta cimma da kasashen duniya a shekarar ta 2015 ministan harkokin wajen kasar ta iran muhammad jawar zarif ya faɗa a lokacin cewa sun ɗauki wannan mataki ne a sakamakon fucewar da amurka ta yi daga cikin yarjejeniyar da kuma ƙaƙabawa iran ɗin shirin takunkuman tattalin arziki a yanzu dai sai a zura ido a ga abin da zai faru nan gaba yayin da amurka da kuma iran din kowannensu ya yi tsayin gwaman jaki akan abin da ya shafi yarjejeniyar ta sha biyar wacce aka yi tsammanin sabuwar gwamnatin amurka za ta dawo a ciki to masu saurare ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan tilas zan duk aya a ashir na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. masu saurare da wannan shiri muka kawo karshen abin da za mu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu da fatan kun ji daɗin shirye-shiryen kuna iya ci gaba da bibiyar mu a shafin mu na intanet wato www.hausatv1.ng to sai kuma zuwa gobe da Allah inda za mu sake kasancewa tare da ku da wasu sabbin shirye-shiryen to amma kafin na amadin dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma kuma waɗanda suke bayan fage waɗanda kuka ji muryoyinsu ba amma kuma sun taimaka shirin yakan kama ni da na kasance tare da ku nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh